Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗin. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Yau shirin zai ci gaba da tattaunawa a kan yin amfani da ƙananan kuɗaɗe a harkokin kasuwancin Najeriya. Kamar yadda kuka ji makon jiya, bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Yushau Aliyu sun fara mana bayani ne a firarsu da suka yi da wakilar murar Amurka da ke Abuja wato Madina Dauda. Yanzu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma zai ci gaba da kan da ya tsaya makon jiya. najeriya ta samu cikin matsala kuma wannan matsalai eh, ina ganin cewar wato ba adalci ba ne ba a ce lokacin yanzu shine lokacin da matsalar nan ta zo manya-manyan masu ta da gwamnatin lokacin harkokin kudin gwamnatin su ikon iwala da shi su sanu lamido sarkin kano na yanzu da su su saludu da sauransu dukkan su ba wanda bai buɗe baki ba ya ce lokaci mai na zowa daga 2012 lokaci na zuwa insha Allah in ba a yi sannu ba Najeriya za ta shiga cikin hitar tattalin arziki sun faɗi wannan eh, da bakin su mun ji abin da ke babban rikici shine cewa lokacin da ba ka da abun saidawa sai dai abun sauwa to kullun kai ke sowa kullun kai ke sowa ka da abin sai da to ka tabbata tsiya za ta talauci zai zo maka in ko talauci ya zo maka ba ka da abin da ka saida sai dai kai sai dai kai ka sau to sai abin da aka ga dama aka saida ma a kuma rashin da aka saida maka na wannan shine babban abin da ya samu ya samu Najeriya ta kawaka saboda haka eh, shi babban bankin eh, na Najeriya Central Bank hukuncin shi ne ko kuma karibin nan ɗinsa ne sa ne ya gyara tattalin arziki kuma ya lura da darajar kuɗin Najeriya najeriya idan har ya ce mani cewar yana jin ba zai iya ci gaba da burga kankananan kuɗi ba saboda waɗansu sojoji mu especially saboda inflation wato haihuwar ta harta tashin kuɗi wani abu ne wanda yake cewa reality ne gaskiya ce kuma muna cikin ta kuma mun ganta um, ni da ke da muka tashi kaduna mun san cewar akwai lokacin da naira dubu bakwai ne ko nawa ne ake sayan marfi jo sabuwa gau a kakuri yanzu ko ina tabbatar maki daga abuja zan tafi ƙauyen mu naira dubu bakwai ba ta cika man tanki to so saboda haka lokaci ne kowa san da wannan lokacin da muke kananan mun san da ya ake ta hanyar kuɗi cikin jikka ana ce musu jikka kuɗi ta karahuna yanzu ba ta yi ba saboda haka abinda abinda abinda tambaya a nan alhaji sani shine me yasa ba ta yiwuwa saboda ai ga wasu kasashe da suka ci gaba sun fi tattalin arzikin su yafi karfin na Najeriya suna da su lallan nan da kananan kuɗi abinda zaki shine nake fice maki yanzu idan aka yi karhe sule guda daya na naira dubu kila ki dauka amma abin da nake yanzu in kika ɗauki abin nan guda wani shilin wani abin nan na na america na na na cent guda eh. na na america irin kanana kanana kusan darajar shi na kusan darajar shi kusan naira naira 200 ne ko 300 saboda dola da nawa take wajen ɗari biyar kusan kusan kai ɗari biyar ah, dollar to dola ɗari guda ɗaya da kai kusa ɗari biyar su ka kuma a yanzu idan ka shiga da dola guda za ka shi mafi ƙarfin kuɗi ma wanda aka fi amfani da shi yanzu america ya ɗari biyu 200 dollars hmm. shi ne mafi ƙarfi to yanzu 200 naira wannan wanda ake ce maki hajja guda nawa zan sanya cikin jikka cikin aljihu in hito da su ai abin da ake duk lokacin abin nan manajin din manajin din rike kudin kansu shi kanshi wani abu ne abin da ke faruwa kuma abin da ni nike ta nike ta fafataka in fatanta ma ita abin da cewar a ita rayuwar rayuwar eh, ƙasa kowane jinsi kowane area kowane mataki akwai abin da ke gamsar da su a yau in kika shigo sayayya kamar abuja da sauransu yawancin manya-manyan shagunan nan da wuya ma ki je da kudi aljihunki dan katin ki za ki je ki mika kawai ki je eh, pos shi kenan burur an biya amma kawai baki irin wannan shi me zai hana cikin irin wannan management din a hiddo da mataki wanda yake cewa a ƙauyen nan za a samu wadatuwar ƙananan kuɗin nan je ki idan a cikin birni nan wurin abin bai dame jama'a ba Eh, kin gane abin saboda kuwa ai a kananan birane ko kuma ƙauyukan nan su ba abin da ya dame su da babban kuɗi ba abin da ya dame su da wannan kati da kake faɗi na pos shine nake ce maki ya kamata a ce an fito da mataki matakin da za a yi cash management a ƙauyukan yadda duk muke so mu yi shi a ƙauyukan nan su ne za su tagayyara kuma idan ƙauyuka suka tagayyara a nan ne abin zai halbo har ya taho cikin birnin saboda me saboda yanzu kamar mace mai yin kosai ko mai yin dan wake da sauransu idan waɗannan masifar canji ta hau kanta kana eh, eh, eh, wannan kasuwancin nata yana iya faduwa yana iya tagayyara idan ku kasuwancin mutum guda ya faɗi mutane musan cewar ba nashi kaɗai ya faɗi ba na al'umma da dama suka faɗi da mai saye da wanda ke saye wurinsu da wanda suke so a wurinsu da wanda ke so a wurin wanda ake so haka abin ya tafi can ne a ƙasa so so dole ne eh, kullum mukan mukan yi advocate na microfinance mm. kan kananan kananan kananan bankunan nan kananan kananan bankunan nan suna da tasiri fiye da yadda mutane ba su fahimta ba amma kuma ba a hitowa a yayata su a faɗi tasirinsu na da na biyu kuma ana barin su su zo su ce za su yi gasa za su yi competition za su yi gasa da manyan bankuna wanda ba ta yi wa kowane akwai gurbin shi kowane akwai gurbin shi kuma kowane akwai inda yadda ya kamata saboda haka wannan wata mataki ne wanda ina ganin babban banki ya kamata ya kalla alhaji yushau to wai shin babban bankin najeriya na aiki da tsarin bunƙasa tattalin arziki na gwamnati ne ko kuma dai a'a alƙibla daban suke kallo in dai har za su ɗau irin wannan mataki wato shi babban banki ba wani najeriya kaɗai ba duk hukumomin kuɗi ko kuma tattalin arziki abin da ake fara kallo shine da turanci ake cewa what when and how shine mene wanne kuma yaya wannan abin da duk aka yi magana kamar da yadda muka yi ta magana a cikin wannan shiri yanzu kamar ajiya madina ke ne yar kwangila an ce to nawa za ki buga kwabo kwabo na karfe nawa za ki buga shi za ki buga shi a kwabo to shi to kin ga ba zai yi ka buga shi a kwabo ba to kuɗi kuma yana da wani abin da ake cewa feature ko ka characteristics a farko duka wato ma'anonin shi da kuma abin da yake shine za ka gane cewa Ah, a tattalin arzikin ƙasa kowane irin kuɗi akan duba nawa aka yi shi nawa kuma in an yi shi wani lokaci zai ɗauka kuma in wurin ɗaukar zai yi aiki a wurin mutum nawa shine velocity ma'ana idan za ki naira ɗaya akan nawa kuma aikin nawa shi zai yi misali kin yi naira ɗaya ya tashi a hannuna a takardar kuɗi ana neman akalla ya tafi wurin mutum dubu biyu ya yi aiki duk naira 20 da kika ganta karancin aikin da za ta tafi wurin mutum dubu biyu ta biya musu bukata daga banki ka karɓo ta ka ba dan okada dan okada ya ba mai kosai mai kosai ya ba mai cincin mai cincin ta ba wancan to aikin kuɗin kenan to kin ga mai kuɗin yake shine wat sai kuma when shine wannan aikin da yake sai kuma how to shi ne aka zo wurin management su waɗannan wanda aka ba su ƙarfi za su yi waɗannan kuɗaɗe da waɗannan condition dole ne su tsaya su kalli tattalin arzikin ƙasan da ɗabi'un mutanen da kuma lokacin da ake magana shine eh, akwai hawan farashi in an yi kuɗin yana da ya yi daidai domin kuɗi yana da abin da ake ce kamar mutum ne zatin mutum eh kamar hajiya madina an ji suna hajiya madina amma idan ta zo kuma sai a ga zatinta a jikinta to haka kuɗi shine intrinsic value na kuɗin kawai sai ki aje naira sai ki kawo dala sai ki kawo pound sterling sai ki ije ma yaro yaro bai san wannan value din ba saboda ka zai iya ɗaukan kowanne amma idan kika ije ma alhaji sani yawa wanda suka daɗe a cikin bankuna kika aje musu waɗannan kuɗaɗe ba ka neman labari saboda su waɗannan kuɗi za su yi magana da kansu to kin ga su hukumomi to dole ne su san halin da kudin yake ciki da yadda za a yi shi sannan wani abu mai girma a cikin maganan kudin nan bayan an printin din shi wani abu da ya fi damuna ni gaba daya akan maganan kudi shine wanda duk za a gama bayani ba za a kai wurin ba wato cost of dealing with mutilation kudaden da ake kashewa bayan lalacewan kudin misali naira ishirin 20 da suka lalace suka gama aiki wannan ta yage wancan ta kone wannan ta koke wannan ta rege ta share ta bace ba a ganin rubutu to ba wannan matsalan ba duk ta gama aikin to nawa kuma za a biya a bata su o sai ma an biya ake bata su dole sai an biya akwai kuɗi da aka hada kuma wurin bata waɗannan kuɗaɗe to kin ga tun daga kirkiran kuɗin da inda aka yi shi da aikin da zai yi har yanzu bai gama aiki ba sai an koma kamar yadda yanzu kuma ya dawo bankin eh, to shine abin da mahukunta a lokacin suke da damar su kalla wanda ba kowane irin mutum ne zai san halin da ake bukata ba kamar yadda alhaji ya faɗa an rane biliyan 150 a yi kuɗi to kuma biliyan nawa ake bayan kuɗin ya lalace shi kuma a ɗauke shi tunda ba abu ne da za a zo a ce to a je bayan gari biliyan 150 waɗanda yake magana ina mayan kuɗi ne waɗanda kama wanda kake da ake da su wanda ake manajin ɗin kuɗin ina muka same shi ina muka aje su ya muka aje su kuma in sun lala in sun kai ƙarshen aiki ina muka kona su ina muka gone su shine ake lona yadda na karanta cewar Najeriya ta kan kashe wajen biliyan 150 a kan amma wajen wajen bata kudaden yadda za ta aje su har ta maintain din su har ta kai lokacin bata su so ina ina ina kwalliya za ta biya kudin sabulu a cikin irin waɗannan abubuwa jama'a lokaci ya kure mana amma idan Allah ya yarda za mu ci gaba makon gobe yanzu a madadin bakin namu alhaji sani aminu dutsen ma da alhaji yushau aliyu da wakilin murar amurka da ke abuja madina dauda ni salo garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗin ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe